Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 27 ga watan Mayun 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin Najeriya ta ja hankalin gwamnati kan kula da ilimin yara marasa galihu a kasar yayin da aka yi bikin ranar yara a kasar. ta cewa ya dace gwamnatin najeriya ta mai da hankali wajen waɗannan yaran da suka samu kansu na rashin galihu da maraici da rashin makaranta yayin da aka kammala zaɓuka na fidda gwani a faɗin najeriya wata babbar kotu a jihar abia ta soke zaben dan takarar gwamna a karkashin jam'iyyar apc sai dai jam'iyyar ta apc ta musanta wannan batu muna kuma dauke da rahoto na musamman daga bisani kuma muna tafe da shirin wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban hukumar kiyaye lafiyar al'umma a jihar Texas ya faɗa a yau Juma'a cewa 'yan sanda sun yanke hukuncin kin shiga ajin da maharin da ya kai harin harbi a wata makarantar firamare da ke jihar Texas a nan Amurka, saboda sun yi imanin cewa ɗaliban da ke wuraren ba sa tattare da haɗari. a wani taron manema labarai a wajen makarantar Rob Elementary da ke garin Uvalde a jihar ta Texas. Daraktan kiyaye lafiyar al'umma Stephen McGraw ya ce kwamandan da ya jagoranci jami'an tsaro a wurin da aka kai harin na ranar Talata ya yanke hukunci ne bisa tunanin cewa maharin ya daina harbi kuma yaran ba sa tattare da wata barazana kuma ya yi tunanin lamarin ya koma na garkuwa da mutane don jiran isowar tawagar jami'an tsaro ta musamman. Magro ya ce sunan kwamandan Pete Arredondo shugaban 'yan sanda na fannin makarantun gundumar Uvalde. 'Yan sandan garin Uvalde sun fuskanci suka sosai daga iyaye da kuma waɗanda ke wurin da lamarin ya faru a ranar Talata saboda jinkirin da suka yi wajen tunkarar mahara mai suna Salvador Ramos ɗan shekara 18 wanda ya shiga makarantar ta wata ƙofa da ke buɗe har ya kashe yara 19 da malamai biyu. A jawabin da ya saba yi da rana, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa a bayyana yake rasha tana aiwatar da manufofin kisan ƙare dangi a kan ukraine amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a ukraine inda ƙasashe masu ƙarfi a duniya ba su yi wasa da hankalin rasha ba amma sun dage wajen ganin an kawo ƙarshen yakin Zelensky ya ce Rasha tana karbar kusan euro biliyan daya a duk rana daga kasashen turai don samar da makamashi yayin da tarayyar turai ke kokarin amincewa da sanyawa rashar takunkumi karo na shida. Zelensky ya kuma ce duk da haka Ukraine za ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba. Tambaya da ta rage a cewarsa ita ce sakamakon da al'ummar kasar za su fuskanta don 'yancinsu da kuma sakamakon da rasha za ta gani saboda wannan yakin da take yi da mu mara ma'ana. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata 'yan rajin kare haƙoƙin mata 'yan ƙasar Sudan mai suna Amira Osman Hamed ta lashe lambar yabon masu fafutukar kare haƙoƙi ta Human Rights Defenders at Risk abinda kungiyar da ta ba da lambar yaban ta sanar kenan a yau juma'a yar gwagwarmayar wadda kuma injiniya ce yar shekara arba'in da wani abu ta shafa shekaru ashirin tana fafutukar kare haƙoƙin mata a sudan kuma an kama ta tare da tsare ta a wannan shekarar a wani samame da aka kai biyo bayan juyin mulkin da aka yi a ƙasar na baya-baya tana daga cikin 'yan gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama daga afghanistan Belarus, Zimbabwe da Mexico waɗanda suka samu lambar yaban ta shekarar 2022. Bayan da aka fara tuhumarta da laifin sanya wando a shekarar 2002, ta ja hankalin ƙasashen duniya a shekarar 2013 a lokacin da aka tsare ta aka kuma yi mata barazanar hukuncin bulala saboda ta ƙi rufe kanta. Hukumar sa ido akan yanayin ƙasa a Amurka da ake kira USGS a takaice. ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.1 ta auku a gabar tekun East Timor a yau Juma'a, inda aka ji girgizar har zuwa birnin Darwin na ƙasar Australia. Ko da yake nan take dai ba a samu rahoton asarar rai ko barna ba. Hukumar ta USGS ta ce girgizar ta kai zurfin kilomita 51 a kusa da gabashin gabar tsibirin Timor, wanda ya raba tsakanin East Timor da ƙasar Indonesia. Wani ɗan jarida kamfanin dillancin labaran AFP da ke dele babban birnin Estimo ya ce ya ji girgizar ko da yake bata kai tsawon minti ɗaya ba amma tana da ƙarfi sosai. Na ga mutane suna fitowa daga gidajensu da gudu yara kuma na fitowa daga makaranta a cewar ɗan jaridar. Girgizar ta fi ƙarfi a yankin garin Los Palos da ke gabashin ƙasar, amma hukumomin yankin na ci gaba da nazarin lamarin kuma ba su ba da cikakken bayani akan barna ko asarar rai da aka samu ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 27 ga watan Mayun kowace shekara, Najeriya ke bikin ranar yara wato Children's Day a Turance, inda gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin kasar wato Children Education Support Initiative ta baiwa ranar taken a ceci yaran arewa. Kwamarar Sa'idu sambo Kaftin shine shugaban kungiyar ya kuma yi wa wakiliyar murya amurka hawa umar karin bayani kan kalubalen da yara ke fuskanta a kasar musamman na arewa a wannan rana da za a yi biki ranar 27 ga watan biyar na kowane shekara to wannan gidauniyar tamu ta samu wa wannan rana taken a cici yaran arewa domin matsalolin da yaran arewa suka fuskanta na rashin tsaro wanda aka fara shi tun 2009 wasu suke ciki har yau da muke maganan nan kuma mun ga cewa ya dace gwamnatin Najeriya ta mai da hankali wajen waɗannan yaran da suka samu kansu na rashin galihu da maraici da rashin makaranta wanda rashin kulawa da su zai da ake haifarwa arewacin Najeriya da ma Najeriya matsaloli da dama ya kamata gwamnati ta mai da hankali ta ɗebo wa'innan yaran ta samar musu da gurbi in ma ƙauyukan da suke ko garukan da suke babu wajen zama ko karatun ba zai yi ba ta gina wani makarantu a tsakiyar birane na jihohin ta ɗebo yaran ta sa su ta dinga ba su ta canza ciyar da su tana ba su ilimi to zai rage yawan ta'addanci da rawan matsaloli da ake samu a ƙasan to shi yasa muka yi wannan takin wannan shekara lakabin cewa a ceci yaran arewacin Najeriya daga wannan matsalar da suka shiga na rashin ilimi yaran duk na Najeriya da kuma ma na duniya gaba daya duka yara ne kuma muna son su kuma muna so a taimake su a ko. kowane fanni so abin da yasa muke magana akan arewacin najeriya domin wani tsanani da wahala da muka shiga tun biyu da 2009 akan boko haram har zuwa yanzu shi yasa muka mai da hankali a najeriya yanzu da muke a yankin kudu maso kudu da maso yammaci da maso gabaci mafi yawa yaran su suna ta karatu suna kuma zuwa makaranta daidai gwargwado fiye nan nan bangaren kuma arewa maso gabas maso yamma maso tsakiya su suke fama da ibtila'i na rashin karatu sace-sacen yara hana karatu da duk wannan abin shi yasa muke magana akan arewa amma duk yaran najeriya muna muna son su kuma muna son kuma yaran duniya ma gaba daya kiran dan farawa iyaye shine na farko su yara dai kaman kiwo Allah bawo ma iyaye wa hakkin su dai tun da yaro tasowansa a koya masa tarbiyya da addini da yadda zai san tarbiyya ita za ta gwada masa wannan wannan baban shi ne maman shi ne wannan yan uwa ne wa'annan sa ne wannan sa ne shugabanni ne wannan zai taso da wannan tarbiyya haka kuma zai samu ilimi kafin ya fara zuwa makaranta daga lokacin da ya fara zuwa makaranta kuma ya zama kulawan gwamnati to duk in iyaye ba su mai da hankali wajen ba da yara tarbiyya ba ba su sanin yanayin kwanciyarsu wasu yara yara suna barin yara saboda sakaci sai a ce talauci don ba wannan ba talauci ba ne sakaci ne da ya je kwana a wani gida ba gidanka ba yara da bai dace su tafi unguwa ba a basu suna zuwa sannan yara suna zuwa ana barin su suna koyan abubuwan da bai dace ba ta bangaren wajen fina-finai da wajen idan iyaye za su yi wani abun da na shekarun yara bai kai bai kamata su yi a gaban su ba to saboda haka wannan kiran da farko wai iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴansu sosai idan suka ba da ƴaƴa tarbiyya to lokacin da ƴaƴan za su fito waje kuma za su zama ƴaƴa ne masu tarbiyya kuma ba za su ba gwamnati wahala za su ba al'umma wahala ba mu a bangaren bangaren mu muna da wani shiri da muke na wayar da kan al'umma a bayyane a tashoshin mota a kasuwanni a kuma unguwanni haka na jawo hankalin iyaye da yara ganin su gane cewa ga illolin barin gashi mara kyau ga illolin sabula wando ga illolin shaye-shaye ga illolin rashin tarbiyya wa malamai a makaranta da manya a unguwa to wannan abubuwan yadda shi muke ta yi domin jawo hankalin yara su zama mota yaran ke domin idan yara suka samu ingantaccen rayuwa to za a samu shugabanni na gari kuma za a samu ci gaba a ƙasa. to madalla To bayan da aka zaɓe shi a matsayin ɗan takarar gwamna na jihar Abia ƙarƙashin jam'iyyar APC, rahotanni na nuni da cewa wata babbar kotu a jihar ta soke zaben Chief Ikechi Emenike a matsayin ɗan takarar jam'iyyar ta APC. Sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana daga Umahiya, jam'iyyar ta kore batun soke zaben. Wata babbar kotu a jihar Abia ta soke zaben Chief Ikechi Emenike a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Abia na jam'iyyar APC a zaben fidda gwanin da aka gudanar jiya Alhamis. A wata ƙarar da wani mai suna Mr. Chinedun Wole da wasu mutum biyu suka shigar. Kotun ta ayyana cewa Chief Ikechi Emenike bai da hurumin tsaya takara tunda an dakatar da shi daga jam'iyyar APC. kotun dai ta kara da cewa da chief ike menike da kuma chief donatus wamba da ke ciyaman na jam'iyyar a jihar sun saba wa talifi na tara digo uku na kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc ta hanyar tsoma hannu cikin zaben fidda gwanin da aka gudanar to sai dai kakakin jam'iyyar apc a jihar abia honorable oke ezala ya karya ta soke zaben. There is no court that has quashed the emergence of Chifemenike as the flag bearer of APC in Abia Guba polls. Ya ce ba kotun da ta soke bayyanar Chief Ikechemenike a matsayin ɗan takarar gwamnan Abia na APC a zaben fidda gwanin da aka yi. wannan yana zuwa ne daga waɗanda suka sha kayi a zaben kuma mun ayyana matsayin mu da zaben wanda ya fi farin jini kuma shine chief ike ce menike saboda haka ba kotun da ta soke zaben kowa na iya biyan jarida ta wallafa masa komai shi kuwa chief donatus wampa wanda an ambaci sunansa wannan batun na ganin ko da yaushe dole ne doka ta ɗauki hanyar ta ya ce dole ne a ko da yaushe doka ta ɗauki hanyar ta saboda najeriya tana da kundin tsarin mulki ko ni karan kaina an ga laifina a hukuncin da cewa bai kamata in tsoma hannu cikin zaben ba ina ƙoƙarin yin nazari ne kan hukuncin in sayar da zan bullo wa batun yanzu akwai alamun cewa wannan al'amarin ya jefa jam'iyyar apc cikin wani yanayin rudu kuma sa ido al'ummar jihar abia suke su ga yadda jam'iyyar za ta warware batun gabanin zaben 2023 alfonso sokorigwe muryar amurka daga umuahia najeriya A gaida alfonsos yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan. Thank you. madalla yanzu kuma ga awal garba dauke da rahoto na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta gudanar da taron haɗin kan kasar ta jamhuriyar kamaru tsakanin bangaren ingilishi da na faransanci yau shekaru hamsin kenan da kasar ta dunkule waje daya ta zamto jamhuriya wanda ne yasa na hira da tsoffin masana harkokin tarihi a kasar jamhuriyar kamaru alhaji da shaba ya mun karin haske a kan yanayin da ake tafiya a faɗin ƙasa musamman mata bangaren siyasa da kuma bangaren zamantakewa na yau da kullum ga yadda hirta mu ta kaya. a Alaisari Shaba a waɗanne irin ci gaba aka samu a yayin da aka haɗe tsakanin bangare bangarorin guda biyu na ƙasar Kamaru wanda ake zama zamantakewa. Salamu alaikum wa rahmatullah barakatu salamu alaikum wa rahmatullah. Eh, da farko tukunan na fara godiya gare ka da ka tuna da mu har ka zo kai mana tambayoyi mu yi magana kan sha'anin yanci yanci eh daidai ne abin da ka faɗa haka yake an samu yanci a 1960 a zuwa yau kuwa a watan janairu kenan ko? eh, eh haka yake janvier hmm. don har zuwa yau karkashin wannan muke karkashin wannan yanci muke ba abin da ya sake sai dai abin da ya faru shine wato 61 an samu haɗin kai haɗin kan nan da aka yi an haɗa kai ne mutane ne masu hikima masu siyasa sosai masu sani ya kamata so ga asalan ya kamata mutanen ƙasar nan shashin da ake maganar faransa su nemo shashin ingilishi domin shashin ingilishi a zamanin su ma sun ja kansu haka na suna nan kamar wani abin da yake ajiyayye ba da mai babban da manya kamar 'yan siyasa amma su sauran ba su damu ba to allah ya taimako tsohon shugaba ya samu haɗin kan wasu 'yan siyasa a mazaye kenan ko? eh a mazaye suka samu ya samu haɗin kan tsofaffin 'yan siyasa suka haɗu yadda aka yi duk yadda aka yi kamar su kamar su kwanca kamar su kwanca mm. kamar su andele kamar su ga eh, ɗayan nan sunansa wanda muna muna mm. don ya samu haɗin kansu wani shekara ne wala daga shekara amina san 1961 zuwa sande ya yi kokari zuwa sande ya yi kokari ya yi kokari har aka haɗa ƙasar kamaru to lokacin da aka yi wannan haɗin kan kasar kamaru da bangarori guda biyu ingilishi da faransanci ya aka yi wannan ƙasashe suka dunkule waje daya akwai wani zaɓe da aka yi ne na rabar gardama domin haɗewan ɓangarorin ingilishi an yi zaɓen raba gardama shine wato mutum uku ne suka ba shi goyon ba sosai manyan 'yan siyasa mutum biyu daga ciki suka haɗe masa dai shi ya ga cewa bai yadda ba amma bai dabba da haka yake ja tun da kya ana demokuraɗiyya ma a zamanin to a lokacin siyasa ake a makwa eh, da yake a kasar kamaru kuma ku ne kuka yi wannan siyasa me yasa yanzu kuma a suke neman ballewa daga wannan kasar ta abin da yasa suke ballewa suke neman ballewa saboda mutane ne na yanzu waɗanda suke nuna bambanci da gaske kwarai da gaske sha'anin bambanci tsakanin tsohuwar mulki da ta yanzu abin ya bambanta kwarai da gaske to yanzu kana ga an samu ci gaba ga irin yadda ake zamantakewa ko kuma ba a samu ba eh, wato ya eh, zamantakewa da duk ci gaban da aka samu kusan ce maka ya kusan rushewa hmm. domin waɗansu mutane sun zauna sun ta gaggaya wa mutane maganganu iri-iri gaskiya a zamanin da ana duba ya kamata cewa mutanen nan kada ba su aka a yi musu abu kaza a yi musu kaza a yi musu kaza saboda a samu zaman lafiya to sai ya zamo a yanzu kuma abun ya canja wanda suka cancanci guri sun ɗauka kan cewa kamar al'amarin ya zama irin yadda suka ce za a yi haka za a yi ba wani abun da zai faru alhaji ibrahim shi ma ya nuna farin cikinsa kan yadda kasar kamaru ta zanto cewar kasa kwaya ɗaya tilo kuma dunkulalliya alhamdulillah wannan zancen da ka kawo ka kawo zance mai kyau saboda abin farin cikin mu a kasan nan ya ci gaba sosai domin rana kamar wannan idan muna barin ciki wukan hada daga minnepsam su santa yan zuwa da a lokacin nan da muke ciki abu ya gyaru sosai saboda gwamnatinmu ya aiki gwiwa ya samu farin ciki wani shawara zaka ba gwamnati wajen kawo ƙarshen fada da ake yi tsakanin gwamnati da kuma bangaren ingilishi a ƙasar kamaru eh to alhamdulillahi kasan shanin gwamnati aikin din yana da ƙarfi sosai gwamnati na ta kokari tun tuntuni nan domin a samu a daidaita yana cin gaba da dialogue abinda da za a yi aka yi dialogue a nan ne za mu samu samu haɗin kai sosai da sosai amma yanzu ga an soma dan jituwa domin kowa ana shiga a fito abin da zan iya faɗa kenan domin gwamnati baya wasa kullu akan aiki suke alhaji garba abubakar shi ma ya mini fashin baki kuma ba abin da ya ce eh wannan haduwan da aka yi an yi taro ko kuma an yi zaɓe wanda ranar ashirin ga wata na biyar na dubu daya da da biyu aka yi wannan taro aka yi wannan yau shekara hamsin kenan to kun ga duk abin da allah ya yaba ya yaso ya fado babbar ranar ranar juma'a wannan zaman da kuma muke yi ba a ki ba an yi abubuwa da yawa an yi amfani da irin abubuwa da yawa amma da akwai kuma abu da yawa da ya wanda ba a yi ba to shi isa kaga a cikin yan uwanmu muke samun wa'anda suka samu wato wasu abubuwan ba su da shi ba isa kaga yanzu ake samun dan muskila ake samun dan tashin hankali yake zama ya zama ya tabarbace ya bashi to amma bikin da ta'ala da kuma ikon da kuma fasahan mai mu ana tafiyar da abin kadan da kadan ana nema a gyara ana neman sauki tafiya da zamantakewa ba abin da kamar ya gada kamar zamantakewa shi ta mai mu yake ci gaba da kare zamantakewa tsakanin al'umman kamaru tsakanin masu amfani da hashashen harshen ingilishi da masu amfani da harshen faransa to shi za ga tsakanin kuma shauran irrukan da sun san kamaru da iri ya fi maitan to dole ne zamantakewa da duk ke fitowa dole ne a sake jaddada wa zaman neman zaman lafiya sai an gyara zamantakewa al'umman ke kasan kamaru to alhamdulillah ba a ce abin da aka yi duka an yi shi da kyau ba amma mai kasa na ci gaba da neman hanyoyin da zai ci gaba da kawo mana sauki da ci wani gyara na zaman tsakanin mu mu kan mu irin da suke kasan kamaru da kuma masu amfani da sha harshen ingilishi da harshen faransa. profesa uba abdulrazak shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya ne da kuma yaƙi da ta'addanci a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya mini bayani kan wannan bikin da ƙasar jamhuriyar kamaru ta hada a daidai wannan lokacin eh tambayar da kai mana alhamdulillahi abin da za mu faɗa dai ka san ba abu a duniya da za ce dai ya tafi a cikin kwarai to amma za mu gode ma allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu zaman lafiya ka san an mana hare-hare gabas kudu da arewa a kasan nan kaga akwai ɓangaren boko haram da suka kama na hari a arewacin ƙasanmu a kudancin ƙasanmu akwai mutanen centrafric su waɗanda suke gudun hijiran nan centrafric sun kama na su ma kazan hadirin da aka ya faru a can afirka na tsakiya to ga kuma sha'anin ingilishi bangaren ingilishi shi ma an ka hare-hare to ga kuma can sha'anin adamawa shashin adamawan kamaru shi ma an yi ta garkuwa da 'yan adam tsakanin manoma da masu kiwo to ka gani alhamdulillahi yadda yake ba ta da yakin da muke kira yaki civil cewa yaki tsakanin kabila da kabila ba to alhamdulillah kasan ne wannan ya fi nauyi a ƙasa a ce yau wannan ƙabila ko hausawa sun tashi suna yaƙi da ƙabila kaza ko fulani suna yaƙi da hausa ko eh, mutanen eh, kudu ko yamma suna yaƙi da mutanen arewa to ka gani a nan kamaru muna da wannan zamantakewa tsakanin mu ya mu babu cewa wannan mutumin arewa ne wannan mutumin kudu ne wannan mutumin kurmi ne a an haɗu an cuɗanyu to kaga wannan shine ya ba mu zaman lafiya mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru na afirka ko samuel eto ya sauke sakatare janaral na hukumar musa benjamin daga mukaminsa wanda ya mika takardar na barin aikin nasa tun ranar 18 ga watan mayu shekarar 2022 domin tuhumarsa da ake yi da hana da kuɗin hukumar ta kwallon kafa a halin yanzu dai hukumar binciken kwakwab ta kasar jamhuriyar kamaru sun hana wa tsohon sakataren ficewa daga kasar ta kamaru baki daya har sai yi hali ya a ƙarshen makon ne za a buga kofin zakarin turai wanda za a taka da ne a filin wasan ƙwallon kafa na birnin paris da ke ƙasar faransa club din real madrid ta kasar sifaniya da kuma club din liverpool ta ƙasar ingilishi za su gwabza su domin ɗaukan wannan kofin na champion league malam abubakar yana ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa a kasar jamhuriyar kamaru musamman ma na ƙasashen turai ga abin da ya faɗa mu a yayin da yake goyon bayan club dinsa Real Madrid ya ce su kan ba sa tsoron komai. To alhamdulillah ka san Real ba wai sabon abu a gaban mu ba. Kowa ne ya zo gaban Real shine yake da aiki. Mun san akwai wasa amma kowa ya zo gaban Real ya san ba garamin wasa bane. Don Real ya yi so daya mun san ya dauki so hudu. Amma zo zuwan su so hudu na akwai wata rana a zere ha so uku. E kowa ya zo gaban Real ya dauka bai dauka ba. Oner ne nashi. Mu ma muna ne bayan Real nake. Ba cewa ba mu son kara ba muna son kara ko so uku in amma mu mun dauka ba mu dauka ba su honor ne domin waɗansu suna nema ma ba su samu har su zo ko so daya final in ba to liverpool mun sai liverpool na inda suke nan revanche ne domin sun zo mun hadu so daya mun dauki gaban su ga kuma Allah ya zo ya hada mu kuma nasa inda suke nan sun yi abin nan sosai sun yi taskara sosai don surama abin da ya wuce mu kuma ba za mu yi bacci ba yadda mun san duniya ya san re real in na zamu zama toujours real su ma za su sanke da yayan su ne su ne gudu amma haka da ki yayan ka wallahi sai ka zaya to mu muna nan da real ba mu sun tsoron liverpool liverpool ne yana da tsoron mu amma mu ba mu da tsoron liverpool ko waye mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban hukumar kiyaye lafiyar al'umma a jihar Texas da ke nan Amurka ya faɗa a yau Juma'a cewa 'Yan sanda sun yanke hukuncin kin shiga ajin da maharin da ya kai harin harbi a wata makarantar firamare da ke jihar, saboda sun yi imanin cewa ɗaliban da ke wurin ba sa tattare da haɗari. A wani taron manema labarai a wajen makarantar Rob Elementary da ke Uvalde a jihar ta Texas, daraktan kiyaye lafiyar al'umma Stephen McGraw ya ce kwamandan da ya jagoranci jami'an tsaro a wurin da aka kai harin na ranar Talata ya yanke hukunci ne bisa tunanin cewa maharan ya daina harbi kuma yaran ba sa tattare da wata barazana kuma ya yi tunanin lamarin ya koma na garkuwa da mutane don jiran isowar tawagar jami'an tsaro ta musamman a jawabin da ya saba yi a duk rana shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa cewa a bayyana yake rasha tana aiwatar da manufofin kisan ƙare dangi a kan ukraine amma ta yiwu da an iya kaucewa munanan abubuwan da ke faruwa a ukraine inda kasashe masu karfi a duniya ba su yi wasa da hankalin rasha ba amma sun dage wajen ganin an kawo ƙarshen yakin zelensky ya ce rasha tana karɓar kusan euro biliyan ɗaya a duk rana daga ƙasashen turai don samar da makamashi yayin da tarayyar turai ke ƙoƙarin amincewa da sanyawa rashar takunkumi karo na shida Wata 'yan rajin kare haƙoƙin mata 'yan ƙasar Sudan mai suna Amira Osman Hamed ta lashe lambar yaban masu fafutukar kare haƙoƙi ta Human Rights Defenders at Risk, abinda ƙungiyar da ta bada lambar yaban ta sanar kenan a yau Juma'a. 'Yar gwagwarmayar wadda kuma injiniya ce 'yar shekara arba'in da wani abu, ta shafa shekaru ashirin tana fafutukar kare haƙoƙin mata a Sudan, kuma an kama ta tare da tsare ta a wannan shekarar. a wani samame da aka kai biyo bayan juyin mulkin da aka yi a kasar a baya-bayan nan. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wanda ta ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.